a Mr. Autayo da wani sako ka zo mana. Tofar tura ta kai bango ba wurin fakewa a dole ne mu juyo mu fuskanci mai takowa. Ka juyo ka fuskanci masu towa to da su a kake. Da ku nake yin batu ku ji na manyan arewa. To me manyan arewan su gama? Wannan aikin hasha sai dai a ce arewa. To sai kuma me? Tsewa mahukunta sun ɗauki komai a kasuwanci. To ku me yasa ba ku musu magana akan hakan? ka yi batu su ce maka mun samu yanci da wannan yancin wallahi gwara in zauna a kunci to ni fa na gaji ka gaji to me zaka yi ko babu agaji zan yi batun da dole ne manyan arewa sai kun ji to kai da kake faɗa haka baka tsoron ama wani abu a kan shi so i'm ready to die in ya so karin kara shi you ready to die <laughs>